amsa masa yayi da amin kafin ya ji hannun mutumin suka fito daga gidan jin karar tashin motar su yasa ami da tega suka sako down zuwa suka yi bakin gate din gidan suka datse shi kafin suka koma falo suka zauna a saman sofa suna fuskantar juna ami boye ya ce tega ya kaga yaran na yi mamakin kyawun su Allah ya sa oga ya amince min in samu matar aure a cikin su tunkan ya kare maganar Tega ya wurga masa kallon harara amma baka da hankali kai waɗannan yaran sun yi maka kama da matan yakubayi kamanta ka manta matsayinka ne kar ka cika zaƙewa wallahi yanzu ka ji ka a saman kujerar lantarki kana karɓar punishment ni kaina 'yan matan sun burge ni gaskiya oga ya iya kiwo Fatar su har kyalli take yi sun ji hoto su yara kamar matan aljanu gashi har gadan baya gaskiya da kyar idan iyayensu 'yan Najeriya ne ya faɗa yana yin hamma ni yunwa nake ji Allah ya sa suna da abinci a gidan na san ba za a rasa farfesu ba tunda Chief Owis ne ke kula da cin su na san za a yi harka ta arziki duba mana kicin ɗinsu yayi maganar yana duban Ami Boy Miki waye da sauri ya nufa hanyar kicin har zai wuce ya ci karo da freezer budewa ya leka ciki kayan marmari ne nunannu da drinks washe baki yayi yana faman shafa ciki ya ce. mutumin yau fa kakarmu ta yanke saka tega ya ce ba kallo zaka tsaya yi ba ka shiga kicin ka ɗauko tire ka kwaso mana sauran abincin da suka rage amsa masa yayi da to da sauri ya shige kicin jim kaɗan sai gashi ya fito hannun shi rike da katon tire daga saman tire ɗin plate biyu ne ɗaya na fried rice ɗaya kuma na chicken sai da ya fara tsayawa a gaban freezer ya buɗe ya dauko musu kayan marmari ya jere a gefen plate ɗin ya kara da robobin jeans masu sanyi taiga sai faman haɗiyan yawo yake yi zama suka yi a saman lallausar kafet ɗin falon kamar masu fama da ciwon yunwa aka suka ɗunzuma hannu suna ce suna fira kamar daga sama suka jiyo muryar matashiyar nan mai fama da taɓin hankali tana faɗin wayo Allah mayu za su cinye mana abincinmu a firgice suka ɗago suna kallonta daga can saman bene take zazzaga musu masifa gashin kanta duk ya rufe gefe da gefen fuskarta da gudu yar ta Hauwa ta fito daga ɗaki ta ji hannunta suka koma ciki ta rufe kofar ta yadda ba za ta sake fita ba ga ya ce jarababba wallahi har ta sa gaba na ya faɗi ya faɗa yana dariya ami ya ce ai daga ganinta an yi rashin ji a kuruciyarta kunnuwanta tsaitsaye suke irin na zomo ga ta kyakkyawa da ita ci gaba da cin abincinsu su kai hankalinsu a kwance bayan sun kammala ami bai ya tattara kayan abinci ya mai da su kicin a saman sofa suka kwanta ga sanyin ac Sufa. fa ashe kakarsu ta yanke saka Allah sarki wannan kenan daular Alhaji Musa Binanzir Binanzir ta yi nisa a cikin baccinta ba zato ba tsammani ta ji an shaƙe mata wuyanta shaka ba ta wasa ba nan take numfashinta ya so makiciniyar ɗaukewa mutsu-mutsu ta so mai tana harba kafafuwanta hannayenta biyu ta ɗaura a saman wuyanta a kokarinta na ta kwace kanta daga hannun mutumin da ke yunkurin kashe ta wata iriyar zufa ce ta so matsatsako mata a saman goshinta zuciyarta ta shiga harbawa da karfe-karfe. nan ta zazzare idanuwanta cikin duhu ba ta iya ganin komai saboda sun kashe kwanɗakin duk yadda ta so ta kwace kanta ta kasa an toshe mata baki babu halin ta kwala kira don a zo a taimaka mata hannunta ta rinka lalabawa a saman matris cikin sa'a ta cafko hannun Zinatu da ke a kwance a gefenta. Cikin fitar hayyaci take tsunkulanta har sai da Zinatu ta farka, tana shekar kuka ta farka. Wai wane ne ke na Tunda Zinatu ta yi magana Binanzir ta ji an sakar mata wuyanta. Fashewa ta yi da matsanancin kuka sakamakon raɗaɗin azabar da ta ji a wuyanta. A matuƙar roɗe, Zinatu ta kai hannu saman Bitsit drawer ta kunna fitila haskenta ya haskaka saman gadon. Muryar ta addabarbarce take faɗin. Antina, me ya faru kike kuka baki da lafiya ne da rarrafe ta karasa gaban Binanzir tana duban fuskarta a lokacin ta zabara a firgice ta miƙe zaune tana faman sauki a jiyar zuciya hannunta biyu rike da wuyanta fuskarta ta yi sharkab da zufa makoshinta ya bushe kamas tsananin rudani ne kamata kokonto ta soma yi akan abin da ya faru da ita shin da gaske ne wani ya shaƙe mata wuyanta ko kuwa mafarki ne take yi anti Benanzir ɗina dan Allah ki yi min magana me yasa kike yin kuka ko kin yi mafarki ne sam ta kasa bude baki ta yi mazinatu magana sai faman zazzare manyan idanuwanta take yi tamkar kwayar za su faɗo kasa hakika ta shake kamshin mutuwa dafa kafaɗar ta zinar ta yi mafarki kika yi anti ko ke yana miki ciwo ne ta faɗa cikin kulawa da nuna damuwa take duban fuskar binanzir dogon numfashi bananzir ta ja yayin da zuciyar ta ke harbawa da sauti mai karfi tsantsar tashin hankali ne da fargaba akan fuskarta gabaki ɗaya ta tabarbarce ta rasa gane me ke shirin faruwa da ita idan mafarki ta yi an shaƙe mata wuya me yasa take jin raɗaɗi bayan ta farka daga baccin shekaru kukan zinatu ne ya farkar ya farkar da ita tana faman haɗiyar yawo idanuwanta da fargaba take duban zinatu da kyar ta iya buɗe baki ta yi mata magana Zinatu ruwa ruwa zan sha tsagaitawa Zinatu ta yi da yin kukan jiki na rawa ta sako daga saman gadon ta nufi karamin firij din ɗakin ta buɗe ta ɗauko mata bottle wata mai sanyi ta dawo ta haura saman gadon ta mika ma Binanzir yatsun hannunta na kirma ta karɓi robar ruwan ta cire murfin ta kafa a baki tana sha makoshinta har sauti yake badawa kut kut Zinatu ta nutsu tana kallanta ka baki ɗayansu sleeping dress ne a jikinsu bayan ta gama shanye ruwan ta ɗaura botul ɗin a saman drawing gadan a cire zuciya ta ɗan sauke kafin ta dubi zinatu da ta kwaɓe fuska idanuwanta sun yi luhu-luhu bacci bai ishe ta ba an tashe ta daga bacci an ciki faɗa man me ke damun ki limshe ido binazir ta yi kafin ta ware su akan fuskar zinatu babu komai kan wata mummunan mafarki na yi a cire zuciya zinatu ta sauke amma antikin ta damun hankalina na yi tsammanin wani abin ne ke damun ki, ko baki da lafiya kuma na ji kina na ta faɗa tana nuna mata dantsin hannunta fatar wurin ta yi jawur saboda tsunkulin da binanzir ta yi mata kiris ya rage ta fashe jikin binanzir ba karamin sanyi ya yi ba ganin irin illar da ta yi mata ki haƙuri kan wata ban san na yi ba cikin magagin bacci ne na cunkuli ki murmushi zinatu ta sakar mata kada ki damu antina na fahimce ki kakalo murmushi binanzir ta yi yarinyar ba karamin burge ta take yi ba ta damu da ita sosai ki koma baccin ki kada ki makara a school gobe muryar zinatu ta shakuba ta ce ai bana zuwa makaranta tunda na kammala secondary school dadi ya hana ni ci gaba da karatu ya ce wai sai idan nayi aure mijin da zan aura ya amince min in ci gaba da karatu tukunna zan zai bar ni na kai binanzir ta yi har yanzu bata warware daga fargabar abin da ya faru da ita ba dauriya ce kawai take yi don kawar mata da damuwar da ke a tare da ita idan kina son karatun me yasa ba za ki fidda miji ba duk da ni a gani na kin yi karanta da aure gaskiya uncle bai kyauta miki ba sunnar da kai kasa ta yi cikin jin kunyar bananzir ta ce to ai ni ma ina son na yi auren kuma ma ina da mijin da zan aura da zolaya binanzir ta zaro idanuwanta masu ɗauke da bacci da sauri zinatu ta ɗaura kanta saman filo tana dariya kallon bayan bayanta binanzir ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi faɗa min sunan saurayin naki in ji idan ya yi mini muryar ta kasa kasa ta ce ki tambaye yayin shirin ya san shi sai faɗa miki sunan shi Binanzir ba ta kawo komai a ranta ba ta ce to zan tambaye shi idan allah ya kai mu gobe yanzu dai mu kwanta mai bacci amsa mata ta yi da to a tare suka kwanta hankalin binanzir ya ki kwanciya kani take tamkar abin da ya faru a mafarkinta zai faru a gaske hakan ya sa ta rungume zinatu a jikinta gudun kada a kara shaƙe ta addu'o'i ta karanto ta tattofa musu kafin ta limshe idanuwanta ba komai take tariyowa ba face fuskar tajuddin da fuskar bebi ɗin da ta bari a cikin kwamon wanka tun hawaye sun wanke fuskarta ta kosa su dawo kasar ta Allah ya sa taj ɗinta bai yi aure ba ta wannan tunanin bacci ya yi awon gaba da ita ex prisoners tsoro da fargaba ya hana su rintsawa sun yi zazzaune a saman dainin ciya ummin america ba ta taɓa ganin tashin hankali irin na yau ba sam ta kasa samun nutsuwa jifa jifa ta kan ɗago da ido ta dubi su batul har yanzu hanna ba ta fito daga karkashin tebul ba jamima tana a zaune saman lab ɗin haris ta kankame shi tuni bacci ya jima da yin awon gaba da ita abin duniya ya ishi farvin jikinta sai rawar ɗari yake yi saboda ruwan da ta watsa ma rigarta ta jike shi rakaf ga sanyin ac abu goma da ashirin Aziza da ta suma ta farfado tun bayan da Sajid ya yayyafa mata ruwa sai faman firgita take yi macijin tamkar yana yi musu gizo ga bacci a idanuwansu sai dai sun kasa rantsawa kowa da abin da ke damun shi ba su san me ke wakana a cikin gidan ba don Allah ku bani mayafin ku in laluba jikina in yi lalluɓe jikina sanyi nake ji farbin ce ta yi maganar babu musu batul ta ciro mayafinta ta miƙa mata ta sanya hannu ta karɓa ta lullube shi a jikinta ni na kasa gane me ke faruwa ya aka yi maciji ya shigo gidan nan ummi ce ta jefa makanta tambayar da ba ta da amsar ta shiru suka yi babu wanda ya tanka mata babban abin da suke ji fargaba kada a ce mutanen prison ne suka kawo musu hari shi yasa duk jikinsu yayi sanyi ni abin da ke na da nish mu da unaisa ban san a wani hali suke ciki ba Allah ya sa babu abin da ya same su in a cool voice batul ta furta maganar tamkar ta tsokano Jamima cikin bacci ta fashe da kuka tana sambatun wayo Allah je ne dita dodo zai cinye ta ku je ku dauko min ita da sauri Haris ya toshe mata bakinta da tafin hannunsa ki mana shiru ko so kike dodon ya jiyo ku kanke zo wurin mu ba tare da ta bude idanuwanta ba ta ce a'a amma je ne ba tana can ita da Danish dodo zai cutar da su ni dai ku kyale ni in je wurin su ta faɗa tare da bude. kumburarrun idanuwanta da karfin hali ta soma kiciniyar saukowa daga saman jikin Haris don ta fita daga ɗakin don ta fita daga ɗakin Umi ta ce kada ka bari ta sako ka rike ta idan ba haka ba za ta iya janyo mana macijin nan amsa mata yayi da to ya rirrike Jamima a jikinsa ki kwantar da hankalinki babu abin da zai samu Unaisa ai na ga mutanen nan masu bakakin kaya wata kilma har sun kashe shi Jabir ne yayi maganar Jamima dai ta ki hakura ta cika musu kunnuwa da shashekar kuka kwankwasa kilas ɗin kofar da aka yi ne ya firgitar da su a razani suka ɗago duka a tunaninsu maciji ne da daki gilas ɗin ganin bosman ya sa suka sauke ajiyar zuciya jiki na rawa ummi ta miƙe ta nufi kofar ta buɗe masa bai shigo ba daga waje ya tsaya ina macijin tambayar da ta fara jefa masa kenan ya yi mamakin ganin yadda jikinta ke rawa har sai da ya ɗan saki murmushi ta cikin face mask ɗinsa haba ummi tsoron shi kike ji ke ma taɓi baki ta ɗanyi kafin ta ce ba za ka gane ba ne wallahi na firgita macijin ya yi girma da yawa ki kwantar da hankalinki ba maciji ba ne mutum ne na san ko na yi miki bayani ba lallai ki fahimce ni ba zaro ido waje ta yi what kana nufin mutum ne ta yaya haka za ta yi a ruɗe ta jefa masa tambayar ko dai kana nufin abin da na ji unesa tana faɗa gaskiya ne na cewa da nishi ne zan maciji jinjina mata kai yayi haka ne gaskiya ta faɗa cikin jin faɗuwar gaba ummi ta ce ni da ma na jima ina zargin yaron nan ba mutum bane saboda kin shi yayi yawa ashe aljani ne boss ya ce ba aljani bane mutum ne shi kamar kowa yanzu ba ni da isasshen lokaci zuwa gobe da safe zan yi miki bayani tsantsar mamaki ne ya kamata. muryar jamima ce ta janyo hankalin shi ga kallon su bosman ina je ne daita to dan nan ya cinye min ita ko shiga cikin ɗakin yayi sam sun kasa motsawa suna jin muryarsa sai dai tsoro ya hana su je gare shi ɗaya bayan ɗaya yake duban su don Allah ku kashe abin nan fama ma san ganin shi duk ya firgitar da mu farbin ce ta yi maganar tana duban shi batil ta ce boss ina yan omu suke ne ba mu san a wani hali suke ciki ba goya hannayensa ya saman kirjinsa yana duban su ba sai na yi muku bayani ba Unesa ce za ta faɗa muku komai abin da nake so da ku yanzu ku kwantar da hankalinku ku tashi mu je na raka ku daki ku kwanta ku yi bacci dare yayi sosai kusan karfe goma sha ɗaya da rabi ni zai ba ni zai ni dai ba zan kwanta bacci ba sai na gaje ne ɗita a cewar Jamima Aziza sarkin tsoro ta ce ba zan iya kwana a ɗaki ba wannan abin zai iya faɗowa ɗakin ya cutar da mu dama ya san da wuya su iya kwantar da hankalinsu kallon ummi yayi please ki tafi da su ɗakin ki su kwana kafin zuwa gobe idan komai ya lafa sai su koma nasu ɗakin ba damuwa ku tashi mu tafi a cewar ummi Me miƙewa suka yi daga saman kujerun matan da ke a cikin su batul aziza da jamima ko ya ce ina yar uwarku hanna ga ta nan karkashin tebul sajid ne ya faɗa tare da dukawa ya janyo ta da kyar ta kudin da ne kanta kamar kifin gwangwani hanna ki tashi ku tafi da kyar ta miƙe tsaye zuba duk ta wanke fuskarta sannu da jiki boss ne ya yi mata maganar sai faman zazzare idanuwanta take yi zan je na raka su daki, sajid ka tafi da sauran yan uwanku maza amsa masa yayi da to tankarkar su fita daga dining room din gani suke kamar macizin zai dawo musu ba don man na a tare da su gada ko babu wanda zai iya fitar da su saboda tsoratar da suka yi a saman bayansa ya goya aziza ummi ta ɗauki jamima a bayanta batul ta riko hannun farbin da na hanna a haka suka jera suna tafiya har suka karasa ga second floor a kofar ɗakin ummi suka dakata da yin tafiyar ta buɗe kofar suka shiga daga ciki bayan boss ya sauke aziza daga saman bayan sayi musu sallama ya juya ya fice sai faman baza ido suke yi yau ga su a ɗakin ummi bedroom ɗinta ya haɗu kamar na amarya an zuba mata kayan alatu ganin ya fice daga ɗakin ya sa ta yi saurin zuwa ta yi looking ɗin kofar ta bi window ɗin ɗakin ta zuzzuge su Tukunna hankalinta ya kwanta dubansu ta yi sun yi tsaye-tsaye cirko-cirko suna jiran umarninta farbin ki shiga toilet ki kara tsarkake jikinki amsa mata ta yi da to a tsorace ta shiga toilet din kallon jamima da aziza ta yi akwai wanda take yi fitsarin kwance a cikin ku girgiza mata kai suka yi alamar a'a kefa ta jefa ma batil tambayar ita ma ta ce a'a Gyaɗa kai ta yi okay amma gadon ba zai ishe mu ba ni ban saba kwana a takura ba mutum biyu ne za su samu damar hawa gado biyu sai su kwana a saman kafet ta yi maganar tana nuna musu kafet ɗin da ke a shimfiɗe ga kuma sofa wa zai kwana a sama ta faɗa tana duban su makefa ka faɗa jamima ta yi ni wallahi ba zan kwana a saman kafet ba tsoro nake ji ni ma ba zan iya kwana a ƙasa ba don allah ki bari mu kwana a saman gadon mu duka aziza ce ta yi maganar tana marairaici mata fuska don ta ji tausayinta taɓe baki ummi ta yi takura ne bana so na saba kwana ni kaɗai a saman gado cikin sanyin murya batul ta ce ni da farbin za mu kwana a saman kafet ɗin aziza da jamima sai su kwana a saman gadon ummi ta ce kin yi kyan kai haka ake son babba ya kasance mai sadaukarwa ga kannansa ta faɗa tana sakin murmushin shakiyanci ku je ku kwanta tom anjeri suka riƙo hannun jamima aziza ta yi suka nufi gado a tare suka haye saman mattress ɗin fitowa farbin ta yi daga toilet duk da jikinta duk ta jika jikinta dakata daga nan kada ki bata man daki da ruwa me yasa baki tsani jikinki ba da wulakanci take yi musu magana shiru farbin ta yi ba tare da ta ce komai ba sai batul ce ta ce ki hakuri dan Allah farbin ki koma toilet ki tsana jikinki anti ummi ki taimaka mata da kayan da za ta sanya kafin gobe ya matsa fuska ummi ta yi jin abin da batul ta ce wato raini ya fara shiga tsakanina da koko ke baki ji kunyar cewa in ara mata kayana ta sanya ba idanuwan batulta ne sun ciko tab da kwalla ki hakuri in na bata miki rai tsaki ummi ta ja a tsawace ta ce kai ni da Allah ku zo ku kwanta ina so zan kashe hasken ɗakina. na jikin farbin yayi sanyi ga sanyi da take ji kani suke kamar ummi ta canza musu ko dan saboda sun zo kwana ɗakinta ne shi yasa take yi musu wulakanci anti ummi don Allah ki kashe mana sanyin ɗakin ko don saboda farbin harara ummi ta watsa mata ba na iya kwana babu AC sai dai ku yi hakuri ta faɗa tana faman sakin shi umin murmushi Gyaɗa kai batul yi tare da kallon farbin ta ce bari na baki riga ta ki sanya ni sai ki bani taki dariyar shakiyanci ummi ta sake jin abin da batul ta ce ki bar shi batul ke kuma fa idanuwanta a cike tab da kwalla ta furta haka murmushin yaƙe batul ta sakar mata kada ki damu da ni zan iya jure sanyin mu je cikin toilet din ki canza rigar komawa cikin toilet din suka yi batul ta cire rigar ta ba farbin ta sanya ita kuma ta zira rigar farbin da ruwa ya jike ta a haka suka fito hannun su rike da juna a kishin gida suka sami ummi a saman gado ta daura kanta saman filo jamima da aziza suna can gefe ɗaya sun rungume su bacci tuni ya jima da yin awon gaba da su ko kallon inda take basi ba ta ba su mamaki ga uban space a gadon amma ta hana su kwanciya a saman kabir suka kwanta sanyi ya fara takura ma batul jikinta ya hau yin kyar ya suma yin karkarwa dan mugunta ashe bayan shigar su toilet ummi ta ƙara gudun AC din ɗakin ta san dole su nemi alfarmar ta ba su fargo su lullubo dan ta ji daɗin zabga musu rashin mutunci kasarin tsawa batul ta a takure ta miƙe zaune tana faman kanka mai jikinta ta ce anti ummi ki taimaka mana da bargo sanyi muke ji tamkar bata ji mai batul ta ce ba sai ma ta idanuwanta kamar mai yin bacci batul ta yi tunanin bacci take yi hakan ya sa ta ƙara ɗaga murya tana faɗin anti ummi bargo don allah banza ta yi da ita a ƙarshe sai dai batul ta hakura jikinta na ta ƙarƙarwa a haka ta kwanta sanyi tamkar zai yi mata illa bacci ya kaura cewa idanuwanta ita kaɗai ce a cikinsu bata samu damar rintsawa ba farbin tuni ta nutsa a cikin baccinta sai da ummi ta tabbatar wa kanta cewa bacci ya ɗauke su tukunna ta sako daga saman gadonta leken fuskokinsu ta rinka idan ta ga idan akwai wanda bai yi bacci ba a lokacin batul ta rantsa idanuwanta sai ta yi tsammanin ta yi bacci Allah sarki wannan kenan to me za ta yi me zai faru mu haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na 63 biga ya ce ya zama dole mu sanar da shi sai dai ba yanzu ba tunda shi kanshi hankalin shi ba a kwance yake ba amma idan komai ya lafa za mu faɗa mishi gyaɗa kai ami ya yi ok allah ya tsare hanya amsa masa ya yi da amin kafin ya ja hannun mutumin suka fito daga gidan